الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوها أولا يمشي من البركة يمشي ثلاثة شاد إيقوة رمضان shekara ta 1438 daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda kuma ya yi daidai da shida ga watan shida shekara ta 2017 miladiya ta annabi isa alaihi salam muna ci gaba da fassaran ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 274 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta ɗari biyu da saba'in da biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس allazina kuluna riba lalle waɗanda suke cin dukiya ta riba la yaqumuna ba za su tashi ba ranar alkiyama daga kaburburan su illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas face za su tashi ne tamkar wanda yake tashi allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wanda shaytan ke shafarsa daga ainihin cuta ta hauka zalika Allah madaukakin sarki yayi haka ne bi annahum qalu saboda su sun ce innamal bai'u mislu riba cewa ai cinikayya saye da sayarwa kamar cin riba yake wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya ce ya halalta cinikayya kuma ya haramta riba a ja'ahu maw'izatun min rabbi duk wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa fantaha sai ya hannu falahu ma salaf to abin da ya riga ya wuce ya zama nashi babu laifi ba za a rike shi da laifin haka ba Allah madaukakin sarki yace wa amruhu ila lamarinsa kuma na ga Allah madaukakin sarki wa man ada wanda ya kuma koma bayan ya tuba fa ulaika ashabun nar to hakika wannan su ne ma'abuta wuta un fiha khaliduna suna cikin ta wato dawwamammu Allah madaukakin sarki bayan yayi bayani dangane da ainihin ciyarwa ya kwaɗaitar da bayi ya bayyana waɗanda ya kamata a ci da su ya faɗi lada da falala da ke cikin ciyarwa ɗin to sai ya na kuma a cikin ciyarwar da za a yi akwai irin dukiyar da ya kamata a ciyar kamar yadda ya bayyana a cikin ayoyi da muka karanta a baya mutum ya ciyar daga dukiya wacce take mai tsarki dukiya wacce take halal to kuma akwai waɗanda suke tara dukiya ɗin ba ta halal ba wato dukiya ta haram ta hanyar riba to sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya shiga yin bayani game da wannan hukunci Allah ya ce alladina ya kuluna riba hakika waɗanda suke cin dukiya ta riba la ya ba za su tashi daga kaburburansu ba a ranar da za a yi busa za su tashi a kaburburansu ba za su tashi ba illa kama ya ƙumun ladi ya takabbatu shaitanu min almas face irin tashin da wanda shaitan yake tasansa daga cutar shafa wato yadda wanda yake da cuta shedan ya riga ya shafa kwakwalwansa idan ya tashi tashi farkawa irin farkawar da zai yi irin wannan farkawar masu cin dukiyar riba za su yi ranar tashin alkiyama wanda a cikin wannan akwai bayanin narko na ba da azaba ga waɗanda suke cin dukiya ta riba kuma a wannan الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس أتكي أقول بيانا حرمت أنه الربا لما أبيدي تعالى son ينا سن يبين حرمت abu أبو lokaci kai إيه sai a fito karara da lafazin haramci a ce an haramta kaza kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa hurrimat alaikum almaytatu wad-damu wa lahmul khinziri kaga karara an gaya maka an haramta maka shi wani lokaci kuma hani za a yi a ce kada ku yi kaza kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya rage na riba bayan kun riga kun fahimci cewa riba haramun ne to kaga wannan ta fuskar hani aka haramta wani lokaci kuma madadin a kawo haramcin ta fuskar hani to sai a ambaci ukubar yin ukubar mai yin aikin uƙubar da ake yi wa mai aikin to in aka ambaci uƙubar da ake yi akan wani aiki na nufin an haramta maka shi to a wannan aya Allah madaukakin sarki ya kawo ta wannan siga allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin ainihin dukiyar riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas kaman ainihin yadda wanda shaytan ya shafe shi daga cutar daga cutar hauka to haka zai tashi ranar alkiyama zai tashi baya cikin ƙoshin lafiyarsa baya cikin hankalinsa da hayyacinsa kamar wadda shaitan ke masa wasa da hankali haka zai tashi ranar alkiyama daka wannan na nuna maka haramci na ainihin cin dukiya ta riba a wata ayar Allah madaukakin sarki yace wa ainihin gaba ta wannan aya Allah madaukakin sarki yace wa halallahu baia wa harrama riba kaga karara anan kuma an fito maka da siga ta cewa an haramta ainihin cin dukiyar riba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana uquba da Allah madaukakin sarki yake yi wa waɗanda suke cin dukiyar riba yace la'ana Allahu akilar riba Allah ya riga ya tsine wa mai cin dukiyar riba abinda ake nufi da tsinuwa shine an nesantar da shi daga rahmar Allah duk wanda aka nesantar da shi daga rahamar Allah abin nufi an kusantar da shi daga shiga wuta don haka ranar alkiyama a lokacin da bawa yake cikin bukatuwa na rahamar ubangijinsa a ranar kuma za a nisantar da shi daga wannan rahama wannan shine al-la'ana tsinuwa din annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la'ana Allahu akilar riba Allah ya riga ya tsine wa mai cin dukiyar riba an nisantar da shi daga rahama wa mukilahu wa katibahu da wanda ake bawa wakilci game da dukiyar riba da mai sanya wakilci a dukiyar riba wa katibahu da mai rubutu na dukiyar riba wanda yake shine sakatare shine mai rubuce-rubuce a dukiyar riba shi ma ya fada cikin wannan tsinuwa wa shahidaihi da waɗanda suke ba da shaida cewa lalle an ba da kuɗin ni na shaida lalle ya karɓa ni na shaida masu ba da shaida akan wannan su ma sun fada cikin wannan tsiruwa Allah madaukakin sarki duk ya tsine musu hadisi ne ingantacce da Imam Muslim ya rawaito sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hum sawa gaba ɗayan daidai suke da wanda ya ci da wanda ya rubuta da wanda ya shaida da wanda ya yi wakilci duk hukuncin su daidai suke a gurin Allah madaukakin sarki Allah ya riga ya tsine musu na ka kaga masu aikin banki an shiga uku duk wani aiki banki wanda yake bankun ribawi banki ne da ake cin dukiya ta riba mutum musulmi ya yi kokari ya nemi wata sana'a da zai yi idan ba haka ba to ubangiji ta'ala ya shelanta masa da cewa zai yaƙe shi ya yaƙi dukiyarsa kamar yadda za mu karanta a ayoyi da suke gaba Allah maɗaukakin sarki a kiyashe mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ijtanibu sab'al mubiqat yace ku nisanci abubuwa guda bakwai da suke halakar da bawa daga cikin abubuwan nan da ya ambata sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yace wa aklu riba da cin dukiyar riba cin dukiyar riba tana halaka mutum tun a nan duniya sannan kuma ya haɗu da uquba narkon uquba a lahira Allah madaukakin sarki yayi hani da wannan ne saboda a cikin cin dukiyar riba akwai cin dukiyar mutane ta fuskar zalunci kuma Allah maɗaukakin sarki ya hani bayansa da su ci dukiya ta fuskan zalunci a tsakaninsu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci dukiyar ku ta fuskar zalunci a ku. a lokacin da mutum yake cin dukiyar riba wannan ƙari da ya samu a cikin dukiya ta riba ya zama kamar an zalunci mai kuɗin ne wanda ya ƙara ina fatan an fahimta to sannan kuma wato mai ba da riba da mai karɓar riba su ma hukuncinsu daidai yake ta fuskar tsinuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa faman da aw za da huwa riba a wata riwayar faman zada aw istazada faqad arba duk wanda ya ƙara ko kuma ya nemi a ƙara masa to haƙiƙa shi ma ya ci riba to wannan wato riba jama'a abu ne wanda yake mai hadarin gaske kuma riba na shiga babuka daban-daban na daga cikin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana girman laifin riba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ita riba tana da ƙofofi saba'in mafi ƙanƙantan girman laifi daga cikin ƙofofin nan shine mafi ƙanƙantan laifin girman laifin dukiyar mutum dukiyar riba daidai yake da girman laifin mutum ya zina da mahaifiyarsa wadda ta haife shi wanda mafi karanci kenan wanda shine laifinsa bai kai sauran ba bai kai sauran 69 din ba to kaga ashe abin yana da girma a hadisin Isra'i da Mi'raj Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana yadda ya ga ainihin masu cin dukiyar riba yadda ake musu ukuba a cikin aljanna mutum ne yake iwa a cikin narkon wuta sai ya fito sai ya fito sai ya buɗe bakinsa sai a ɗau wasu duwarwatsu na wuta a jefa masa a bakinsa ya haɗiya ya koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ce su waye wannan aka ce masu cin dukiyar riba to sannan ita dukiya ta riba Allah madaukakin sarki ya ɗaukan makansa kansa alƙawari tun kan me shi ya bar duniya sai an rusa ta Allahu riba wa yurbi sadaqat to riba kuma ma'abota ilimi sun bayyana cewa riba iri uku ne akwai riban nasi'a akwai riban fadl akwai kuma riban qard wasu daga cikin ma'abota ilimi suka bar shi a kaso guda biyu riban nasi'a da kuma riban fadl shi riban nasi'a wato riba da mutum yake ci a bisa wata cinikayya ko kuma wani abu da ya bayar da zimmar in abin zai kai lokaci kaza to kaza za a bayar wannan shine riba an nasi'a ay riba ziyada ina fata an fahimta shi wannan nau'i na riba yana shiga ƙofofi daban-daban na kasuwanci yana shiga ma'amaloli daban-daban na al'umma da ya shafi harka ta dukiya da ya shafi harka ta cinikayya a bankuna akwai ire-iren waɗannan nau'uka ɗin na daga cikin riba annasi kamar loan ɗin da ake karɓa daga bankuna bankuna waɗanda suke ma'amala da riba za a baka rance na kuɗi naira dubu ɗari da zimma cewa in ka tashi biya za ka biya naira dubu ɗari da ashirin ko dubu ɗari da goma ko dubu ɗari da biyar ko dubu ɗari da ɗaya wannan ɗaya da ya ƙaru ko biyar da ya ƙaru ko ashirin ɗin ko ma nawa ne ya zama riba kai da ka bayar duk wanda ya bayar ya faɗa cikin tsinuwan shi mai karɓa ya faɗa cikin tsinuwan su ma'aikata bankin da suke rubutawa su shaida su ma sun fada cikin tsinuwar to wannan irin wannan nau'i na riba riban nasi'a abu ne wanda yake haramun duk wanda ya ci duk wanda ya ci ya zama haramun a gare shi haramun ne ka karɓi wannan dukiya din haramun ne ka bayar a lokacin biya domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa faman zada a wasu ta zada fa huwa riba ina fata an fahimta sawa'an ko da wannan kuɗin a hankali za ka riƙa biyansa a ce za a baka rance na naira dubu ɗari wannan naira dubu ɗarin za ka riƙa biya a naira dubu biyar biyar da idan za ka biya naira dubu ɗari a naira dubu biyar biyar sau nawa za ka biya sau ashirin to sai aka ce za ka biya sau ashirin da ɗaya kaga an ɗora nawa an ɗora naira dubu biyar to wannan da ka ƙara ɗin in ka yadda cewa in eh zan ƙara to kai ma ka zama kana ainihin ba da riba mai ba da riba hukuncinsa daidai da mai karɓa na fata an fahimta ko kuma a ce a duk kowace biya a kowane biya daga cikin biyar da za ka yi na naira dubu ɗari ɗin nan za ka riƙa ba da naira dubu biyar da ɗari biyar don haka idan ka yi biya ashirin ka ka ƙara kenan ina fata an fahimta to wannan shi ma ya zama riba yana daga cikin wannan a sayan maka da kaya a ce idan za ka ba da kuɗin yanzu naira kaza za ka bayar in kuma zai kai gobe misali abin da yake naira dubu biyar ne ya ce maka wannan abin naira dubu biyar ne idan za ka ba da kuɗi hannu in kuma zai kai gobe zai kai jibi zai kai wata ɗaya zai kai ƙarshen wata naira dubu biyar da ɗari biyar za ka bayar to wannan kuma ya zama riba wanda aka ƙara a kai shine riba an nasi'a ina fata an fahimta to irin wannan nau'i ne na farko daga cikin nau'uka na riba wanda shi ma ya haramta me yasa aka haramta wannan saboda a ciki akwai cin dukiyar mutum ta fuskar zalunci a ciki akwai kore rahama daga suka tambayi. ta yaya mutum yana cikin buƙatuwa ya nemi rance ka ce in zai biya dole ya tsara a kai kaga dole ya amince tun da bayan da ya iya ina fata an fahimta buƙatu sun yi masa yawa wahalhalu sun yi mai kanta don haka ya nemi rance a daidan wannan lokaci yana da buƙatar musulmi dan uwansa ya taimaka masa ya masa rangwame to amma da ke an ga cewa yana cikin mawuyacin hali to sai aka kara masa wani abu to kaga babu rahama a tsakanin musulmi kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma sahabbansa ba haka suka rayu ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata haka yace wallazina ma'ahu ashidda 'alal kuffari rahama'u bainahum suna da tausayi a tsakaninsu tausayi shine a lokacin da ɗan uwanka musulmi ya shiga kunci ya shiga mawuyacin hali yake neman rance daga gare ka to ka sassauta masa in kana da dama kama ban masa ka ban mai wa ajruka ala Allah na gurin ubangiji in kuma baka da dama ka yi mai sai dai ka bashi rance din to ya dawo maka da iya abin da ka bashi sannan wannan riba da yake shiga ta babu dukiya kenan don haka a lokacin da mutum ya karbi irin wannan riba ko aka rubuta masa irin wannan riba ko aka yi shaida akan irin wannan nau'i na riba to babu shakka da sun hada a cikin tsini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana akila riba Allah ya tsina wa mai cin riba wa mukilahu da wanda ke wakilcin riba wa katibahu da mai rubutawa wa shahidaihi da masu shaida akai duka wannan Allah ya tsine musu kuma wannan tsinuwar tana nan ila an ta sa'a sai dai in mutum ya tuba duk yadda mutum ya kai wato wani lokaci za ka rika gani waɗanda suke wannan harkar ko a bankuna ko a wajen bankuna suna ta son yadda za a yi a halalta musu ka ji mutum yana kokarin cewa babu sana'a ne babu aikin da zai yi ga 'ya'ya ga iyalai ga wane ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ma yubaddalul qawlu ladayya ba a canza min magana ko kaɗan in dai ya faɗa to ya faɗa duk wanda zai zo ya halatta maka ta wata fuska ta wani uzuri wanda Allah bai yarda da shi ba to yana nufin zai canza maganar da Allah madaukakin sarki ya faɗa to don haka ya haramta ga mutum ne duk wani irin aiki wanda yake akwai riba ciki in ko mutum bai daina ba to Allah yana masa shelar zai yaƙe shi a dukiyarsa ya yaƙe shi a rayuwarsa fa'adaru bi harbin min Allah in ji Allah yace in ba za ku daina ba ina muku shelar yaƙi waye zai iya yaƙi da Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ubangiji yace babu wanda ya san rundunar ubangijinka sai shi in zai yaƙe ka in ya ga dama saboda ya rusa ka a yaƙar da zai maka wallahi a cikin gidanka zai fara yaƙanka fa'lamu bi harbin min Allah din kenan ina Allah ya ce in ba ku hannu ba to ina muku shela da yaƙi daga gare ni wanda Allah zai yaƙe shi ya santa inda Allah zai fito masa to kuma bayan wannan yaƙi ɗin, Allah ya ɗau alƙawalin sai ya rusa kuɗin dukiyar ta riba din yamhaqullahu riba wa da sadaqat Allah ya ce yana ainihin rushe dukiyar riba mai shi ya waye gari ba shi da ko fitita ba shi da ko taro ko sisi Allah ya ɗaukar makansa wannan alƙawali ɗin, to don haka wannan nau'i na riba ya haramta riban nasi'a a ainihin ƙara kuɗi akan wani abu sakamakon jinkirinsa ina fata an fahimta sannan kuma akwai wato eh, ribal fadl riba da za a yi a fifita wani abu akan wani abu waɗanda suke dangin juna ne iri ɗaya ne kamar misali mutum ya baka dabino busashe mudu ɗaya ka ba da ainihin ɗanyen dabino mudu ɗaya Ina fata an fahimta wanda ya bada busasshe da wanda ya bada ɗanye misali in ce zan baka dabino mudu ɗaya ɗanye in ka tashi biya na ka biya ni da mudu ɗaya busasshe akwai riba a cikin wannan jama'a saboda ɗanyen dabino mudu ɗaya in aka busar ya zai zama to kaga an zalunci mai wanki ina fata an fahimta ko kuma a ce in zan baka za mu yi canjin wato dabino ni da kai za ka bani mugu ɗaya tsohon dabino ni in baka mugu ɗaya sabon dabino sai mai sabo ya ce tun da nawa sabo ne to mugu ɗaya da rabi za ka bani na fata an fahimta to wannan ƙari da aka yi na rabin ya zama riba riban fadl kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa az-zahabu bil-zahabi waznan bi wazn wal-fiddatu bil-fiddati waznan bi wazn wash-sha'iru bish-sha'iri waznan bi wazn wat-tamru bit-tamri waznan bi wazn wal-burru bil-burri waznan bi wazn faman zada aw istazada fa huwa riba yace da zinari da zinari ana canji daidai da daidai gram da gram kilo da kilo haka nan ma azurfa ana canji daidai da daidai ka ba da adadin gram a baka adadin wannan gram din da ka bayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma in aka tashi canjin shinkafa to za a bayar daidai da daidai ka bayar da shinkafar a baka kai ma daidai da daidai babu ƙari faman zada ya ce wanda ya ƙara wani abu a kai Awista ta zada ko ya nemi a ƙara masa faƙad arba haƙiƙa ya ci riba da a wannan babi ɗin riba na shiga riba na shiga babin jinsin abinci wanda yake iri ɗaya ko ya zama na sunansu iri ɗaya ko kuma jinsinsu ne iri ɗaya amma idan jinsinsu ya bambanta sai aka samu ƙari to a nan babu ainihin riba baya shiga cikin wannan misali wanda zai yi canjin masara da kuma shinkafa ina fata an fahimta dukkan jinsi ne na almat'um jinsi ne na abinci amma kuma wato ainihin nau'in su ba ɗaya bane ina fata an fahimta to dan mai ba da shinkafa ya ce cewa zan baka shinkafa mudu ɗaya ka bani masara mudu biyu to kaga a nan jinsi ne na abinci kowanne amma nau'in su kuma ya bambanta to wannan bai zama riba ba ina fata an fahimta amma shinkafa da shinkafa ka ce kai sai an ƙara maka ko kuma zan baka mudin shinkafa ɗaya a yau ka bani shi bayan kwana biyar a mudu ɗaya da rabi shi ma wannan riba ya shiga ina fata an fahimta wannan riba ya shiga to don haka riba na shiga babi na abinci riba na shiga babi ɗaya ne kawai riba baya shiga ɓangaren dabbobi a ce mutum zai baka tinkiya guda ɗaya ka ba shi raguna guda biyu sai a dubi akwai yarjejeniya tsakaninka da me shi an dubi lafiyar tunkiyar an dubi alfanan tunkiyar to sai yace shi sai dai ka bashi da guda biyu ya baka guda ɗaya in aka samu attaradi yadda wa taqabud da karba ka bayar ya baka to babu riba a cikin wannan amma a sauran babuka duka riba na shiga wannan ina fata an fahimta to duk lokacin da aka samu wannan ƙari ɗin turuba ya riga ya shigo da wanda ya bayar da wanda ya karɓa duka sun ɗau hukunci guda ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sannan akwai ribal qard wato riba da ake yi ta fuskar rance wadda galibi wannan shi aka fi yi a zamanin jahiliya idan mutum ya zo yana buƙatar wani abu gurinka ya ce da Allah wani na shiga matsala ne ina son rance gurinka na naira dubu goma sai ya ce to zan baka naira dubu goma amma in na baka dubu goma za ka dawo min da shi rana kaza kuma sai ka bani motar ka na ɗana ina fata an fahimta to wannan shi ma ya zama riba sai ka bani shagonka in yi amfani da shi na wata kaza zai bayar da kuɗin kuma zai dawo maka da kuɗin daidai yadda ka bashi amma kuma sai ka ɗora masa wani aiki kuma ina fata an fahimta to wannan shi ma ya zama riba ina fata an fahimta akwai waɗanda suke yin wannan zai baka rance na kuɗi naira dubu goma da zimmar baɗi za ka dawo masa da shi amma kuma ya ce maka in ya baka wannan kuɗin kan ka dawo mai da kuɗin baɗi sai ka ba shi gonanka ya yi noma ciki kaga wannan zalunci ne jama'a don haka Allah maɗaukacin sarki duk ya haramta duk waɗannan nau'uka ɗin na riba ina fata an fahimta to Allah maɗaukakin sarki yake cewa ainihin Allah allazina na riba hakika waɗanda suke cin dukiya ta riba la yaqumuna ba za su tashi ba illa kama ya alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mas ba sai za su tashi kamar wanda yake da cutar hauka da shaytan ya shafe shi da ita ranar alkiyama haka za su tashi su a kaburburan mutane suna tashi suna kalmar shahada suna ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a makwantansu shi yana tashi da cutar hauka saboda sakamakon dukiyar da da yace bayan kuma Allah ya riga ya shelanta masa zai yaƙe shi a nan duniya Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace to ƙarƙashin wannan yaya za mu yi da aje dukiyoyinmu a bankuna na riba na fata an fahimta yaya mutum zai yi bankuna yau ana ana ana ana suna mu'amala da dukiya ta riba to muna rayuwa a cikin wani zamani da yake shugabanni ba addini ya dame su ba me za su tara shi ya dame su da haka ba su damu da addinin mutane su kiyaye wa mutane addinin su ba daidai da bankuna na musulunci ba ma sa so a buɗe saboda waɗannan bankuna za a kore riba su kuma da riban suke yin arziki to sai ya zamana mutum yana da dukiyar da ba zai samu nutsuwa ba in ya aje wannan dukiyar a gidansa miyagun mutane za su iya haurowa su kashe shi su ji mai ciwo su kwashe dukiyarsa su yi gaba da shi in mutum ya tsinci kansa a irin wannan yanayi kuma ba shi da wata hanya da zai yi ajiyar kuɗinsa sai a irin waɗannan bankuna ɗin to zai yi ajiyar dukiyar a bankin koda na riba ne amma da sharadi abin da ya karu na riba ba zai karbe shi ba ina fata an fahimta akwai fatawa ta wasu daga cikin malaman lajina da suke ganin cewa idan ka yi ajiyar dukiya a banki sai kudin riba ya kara a kai wato kudin ruwa ya kara a kai in lokacin da ka zo karban kudin ka aka baka suka ce ka karba amma karkaci kai aiki wa al'umma da shi kai aikin gyaran hanya da sauransu na fata an fahimta to wa babu shakka wannan fatawa ma abota ilimi sun tabbatar da shi amma ni ba na tare da wannan fatawar a shek muhammad bin ibrahim a turai jiri allah ya masa rahama ya ce ta yaya za ka bujiro da kanka ga yaƙi da ubangiji ta allah shi fa ya ce fa illam yantahu fa'azanu bi harbin min allah idan ba ku hannu ba yana muku shela zai yaƙe ku to saboda wata larura ka ce za ka bujiro wa kanka ga yaƙi da ubangiji ta'ala zai maka an kafa hujja da cewa in ka barwa waɗanda suke masu banki wannan dukiyar kilan su zamo ba musulmi bane su sai makamai su yaƙi musulmi da shi su ainihin samu ƙarfi da za su cutar da musulmi da wannan dukiyar kai ai ka ban musu ba wai don su je su yaƙin bane innamal a'mal binniyat baka ban musu dukiyar saboda su ainihin yaƙi musulmi ba baka bar musu dukiya saboda su samu makamai su cutar da musulmi ba kai ka bai ne domin Allah ya hana ka ina fata an fahimta ni akan wannan fatawar na tafi cewa ko an baka kar ka karba ko da za su cutar da musulmi da shi su yi wani abu kar je ka karba ubangiji shi yake kare addininsa ubangiji shi yake kare musulmi kai dai an hane ka kai kokari ka roki Allah Allah ya bawa musulmi tunani mai kyau da shugabanninsu su buɗe bankuna wanda babu riba ciki amma wallahi matakar za ka yi haka to ka jawo wa kanka yaƙi da ubangiji ta'ala zai yaƙe ka a abin da ka mallaka ɗin na halal ɗin sai Allah ya yaƙe ka ciki ya rushe maka shi gaba ɗaya sannan kuma ya jarrabe ka kai karan kanka a rayuwarka sannan ga yanda za ka tashi ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sannan idan mutum yana cin dukiya ta riba a kasuwancinsa yana mu'amala da riba a aikinsa akwai zuba ciki sai ya tuba ya gane cewa kuskure ne wannan ya daina karɓar riba ɗin ya daina cin dukiyar riba ɗin to baya rasa hali biyu cikin hali ɗaya ya tsinci kansa cikin hali guda ɗaya cikin biyu na farko ilan dama tun can bai san cewa an haramta cin dukiyar riba ba da tun can yana mu'amala da riba shi yana gani daidai ne a kwana a tashi ilimi na isa gare shi sai ya gane ashe wannan mu'amala da yake yi ita ce ake cewa riba don haka Allah ya haramta to a wannan mataki din da abin da ya ce dukiyar riba da ya wuce ya zama halal a gare shi Allah ba zai kama shi da laifin komai ba domin tubarsa da ya yi ya gane ya daina to wannan tubar ya wanke duk abubuwan da ya yi a bayan cin dukiya ta riba wanda ke hannunsa dukiyar ba. suna nan sun zama halaliyar sai ci gaba da shi ina fata an fahimta ina fata an fahimta ko to da haka zai ci gaba da amfani da wannan ainihin dukiyar Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa zalika bi annahum qalu an yi musu haka ne an yi musu wannan ukubar ne su masu cin dukiyar riba saboda sun ce innamal bai'u mithlu riba ainihin shi cinikayya ma da ake saye da sayarwa a samu riba ai shi ma kamar riba din ne ka sai da kaza ka ba an baka ka ainihin ka sai da kaza ɗinka an baka kuɗi a wannan kuɗin da aka baka ka samu riba da aka suka ce ai shi ma riban shi ma daidai yake da aikin riba wato kamar suna son ne su yi ta'arrudi wato su yi suka ga shari'ar da ubangiji Allah ya saukar game da hukunci da Allah maɗaukakin sarki ya saukar yanzu suna da objections suna son su mai da martani game da to ai ba an yi kaza ba a wasu alin ubangiji ta'ala la yu'aqqabu li hukmi la li hukumi shi ubangiji ta'ala babu wanda ya isa ya ce zai biyo baya ya ce dan ne Allah yi kaza ala lahul amru ala lahul khalq wal dukkan umarni da dukkan halittu duk ubangiji ne shi yadda ya ga dama shi zai juya su da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba a gaya musu cewa ubangiji ya halatta cinikayya amma kuma ya haramta riba riba ta fi nan fuskoki da muka ambace su fa man ja'ahu maw'izatun duk wanda shari'a ta zo masa lafazin ja'a ana nufin ya zo siga ce ta namiji ko kuma mace siga ce ga namiji ja'a ya zo in mace ce sai a ce me ja'at tago to anan sai aka ce faman ja'ahu sai aka ce ne mau'izatun ita kalmar mau'izatun kuma ta matar kalma ce ina fata an fahimta sai ka aka amfani da lafazin ja'a a sigar namiji abin da ya zo din kuma sigar sa sigar mace ne mau'izatun ina fata an fahimta wanda a ka'ida kuma ta harshen larabci shine idan fi'ili ya zo muzakkar lasigar muzakkar to fa'ilinsa zai zama mu zakar idan fi'ili ya zo a sigar mu'annas ta mace to fa'ilinsa zai zama mu'annas ina fata an fahimta to amma anan sai Allah madaukakin sarki ya ce faman ja'ahu maw'izatun madadin faman ja'athu maw'izatun sai aka ce faman ja'ahu maw'izatun to wannan usulubi ne ta'abiri na alqur'ani usulubi ne na ainihin alqur'ani mai girma saboda ka gane hikima da ke cikin maganganun ubangiji ta'ala al-mau'iza anan ana nufin alqur'ani ina fata an fahimta to sai aka yi amfani da lafazin faman ja'a aka yi amfani da lafazin ja'a lura da ma'anar mau'izatun ba lura da kalmar mau'izatun ba da lura da kalmar mau'izatun ne kaga ai kalmar ta matar kalma ce to ba da ainihin kalmar ake ainihin lura ba ana lura ne da ma'anar kalmar menene kuma ma'anar kalmar mau'iza shine alqur'ani ina fata an fahimta da ka fa man ja'ahu mau'izatun ay fa man ja'ahu alqur'anu bil ayati wal adilla ta'iz ya'izuhu alqur'ani na yi masa wa'azi idan wa'azi ya zo masa daga cikin alqur'ani to dan ayi nufi da ainihin alqur'ani shi yasa aka ce fa man ja'a ina fata an fahimta fa man ja'ahu mau'izatun duk wanda ainihin wa'azi ya zo masa min rabbihi daga ubangijinsa ya isa gare shi cewa ai mu'amala da riba haramun ne dukiya ta riba haramun ne fantaha sai ya hannu Allah ya ce falahu ma salaf to abin da ya riga ya wuce ya zama mallakansa. a nan ne kamar yadda na ce muku cewa duk wanda ya gane cewa cin dukiyar riba haramun ne in ma da can bai san cewa mu'amala da yake ta riba bane ko kuma ya sani sai daga baya ya tuba ya dena ya gane ukubar da ke cikin haka to in da can dama bai sani ba a kwana a tashi sai ya fahimci irin wannan mu'amala da yake yi mu'amala ce ta riba to sai ya tuba to ba zai ainihin dukiyarsa da ra'asul mal da uwar kuɗinsa da ribarsa da aka samu ta hanyar riba din duk sun zama mallakarsa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce falahu ma ba za a ce cewa ya je raba dukiyar nan gaba ɗaya ba ina fata an fahimta ya yi mu'amala da dukiya ta riba yana da yana harka ta kasuwanci jarinsa naira miliyan biyar ne amma saboda gogewa a harka ta riba sai ya zamana a kowane wata yana samun miliyan hamsin a kan wannan miliyan biyar ɗin sai a cikin haka ya gane cewa ai irin wannan mu'amala da yake ta riba ne ina fata an fahimta a cikin shekara miliyan nawa ke da shi wanda ke samun miliyan hamsin a kowane wata na riba in ya shekara miliyan nawa ya samu hamsin so sha biyu jama'a miliyan ɗari shida a miliyan nawa ya samu miliyan ɗari shida da miliyan biyar to sai zama yana da eh, miliyan ɗari shida da biyar ko to sai ya gane cewa ai ashe irin wannan mu'amalar da yake yi mu'amala ce ta riba to sai ya tuba sai ya daina to wannan miliyan ɗari shida ɗin sun zama halaliyarsa ina fata an fahimta faman intaha falahu ma salaf wanda ya wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa ya gane ya hannu to ainihin abin da ya riga ya wuce ya zama nasa karka ce ya je ya rabawa mutane karka ce ya je ya kaza illa iyaka ya yawaita aikin alkhairi da istighfari da neman tuba saboda ubangiji ta'ala ya karbi tubansa da kyau ina fata an fahimta sannan kuma na iya kasancewa sanda ya gane cewa mu'amalar da yake yi na riba cewa haramun ne a ce wannan mu'amalar da yake yi to sai ya zama kuma dukiyar ta riba din ba a hannunsa yake ba yana hannun kwastomominsa ya yi mu'amala ta riba amma ba a biya shi ba yana nan a hannun kwastomomi masu mu'amala ta kuɗi da shi kan su dawo mai da kuɗinsa sai ya gane cewa irin wannan mu'amalar da yake yi mu'amala ce ta riba bai halatta ba to a wannan mataki abin da ya karu a kai na riba ɗin bai halatta gare shi ya karba ba sai ya karbi uwar kuɗinsa kawai ina fata an fahimta yana da naira miliyan biyar da ya yi mu'amala da naira miliyan biyar ɗin nan mu'amala ta hanyar riba amma ba a dawo masa da kuɗin ba ta yadda in za a dawo mai da kuɗin za a dawo mai da miliyan ɗari shida da biyar ina fata an fahimta to kan a dawo mai da kuɗin sai ya fahimci cewa wannan mu'amala da ya yi da yake jira a zo masa da kuɗinsa mu'amala ce ta riba to sai ya karɓi naira miliyan biyar ɗinsa kawai ya ainihin maida musu da naira miliyan 600 to a irin nan ne ake ganin masu imani jama'a a nan ne za ka ga wanda tubansa dan Allah ya yi shi to amma abin daga Allah yake wallahi wani sai duk yadda za ka yi da shi sai ya ci zai ce bari ya rage na fata an fahimta to amma in dai imani ya taskaka a zuciyar mutum wallahi tallahi ko kula miliyan 600 nan ba zai yi ba saboda ya san hukuma da ke ciki da ka dai karɓi wannan dukiyar Allah ya yaƙe ka ai gara ma ka yafe kuɗin gaba ɗaya ka zauna lafiya tsakaninka da ubangijinka ƙofofin arziki suna da yawa na Allah to in mutum a irin wannan yanayi ya fahimci cewa mu'amala da yake mu'amala ce ta riba to ra'asul mal kawai zai karba ina fatan an fahimta dukiyarsa kawai zai karba to amma in ya zama mutum ne wanda yake mu'amala da riba a cikin mu'amala shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa in tuttu falakum ru'usu amwalikum la tuzlamuna wala tuzlimun in ya kasance misali mutumin yana mu'amala da riban kuma ya san haramun ne ya san wannan riba ne amma san zuciya kawai yasa yake ta mu'amala da wannan yace to zan ci gaba da mu'amalar nan da riba amma Allah ya da bayan wata goma zan daina to kuma sai Allah ya sa ya kai wata goma ko wannan mu'amala ta riba zan daina amma ba yanzu ba ce sai yaushe ya ce sai tsufa ta zo misali kaga wannan haramun ne yin haka din ma to kuma sai lokacin ya zo sai ce to yanzu ya daina yanzu zai ya tuba yanzu ya daina mu'amala da riba to sai ya lissafa daga lokacin da ya yi wannan furuci na cewa in lokaci kaza ya daina sai ya auna nawa ya samu na riba ya maida wa masu shi falakum ru'usu amwalikum in kenan na haka diddin zai dau ainihin uwar kuɗinsa abin da ya ƙara a kai na riba zai mayar da shi na fata an fahimta akwai waɗanda suke fakewa da cewa za su yi mu'amala da dukiyar riba saboda su taimaka wa talakawa saboda su taimaka wa miskinai Allah baya karba duk wanda ya gina masallaci da kuɗin riba ba shi da ladan komai a gurin Allah maɗaukacin sarki duk wanda ya gina makarantu da dukiya ta riba ba shi da ladan komai a gurin Allah duk wanda ya ciyar da miskinai da talakawa da dukiya ta riba ba shi da ladan komai a gurin Allah madaukakin sarki mutane sun ci bulus kuma ranar alkiyama zai zo ba shi da komai a gurin Allah madaukakin sarki saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wani zai fake da cewa eh ai duk da ni cewa riba ne ai ba a banza nake ci ba ai ba ni kaɗai nake cinyewa ba ai ina kaza ai ina taimakawa addini ka bari mana ka ga yadda Allah zai taimaki addinin ka daina ciyar da waɗanda kake ciyarwa ka ga yadda ubangiji zai ciyar da bayansa suna nan bayi na kirki waɗanda suka tsaya akan halal kuma Allah ya musu buɗi suna nan suna ciyar da mutane je ka ga waɗanda suka mallaki ainihin ƙadarori da ake ishara da su a duniya da ake kwatance da su a abin da suka mallaka na arziki na duniya sai mutum ya lantse maka ya ce wallahi baya mu'amala da riba kuma suna nan to amma mutane suna gani ba a arziki sai ta wannan hanyar suna ganin cewa in ba wannan hanyar ta bi ba ina za ka tara irin wannan kuɗi mutanen kirki da Allah ya ba su wadata suka amfani kawukansu suka amfani al'ummarsu ba ta wannan hanyar suka yi ba to Allah madaukakin sarki yace ainihin faman ja'ahu maw'izatun min rabbih wanda ainihin wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa fantaha ya hannu falahu ma salafa wa amruhu ilallah to abin da ya riga ya wuce ya riga ya zama nashi wa amruhu ilallah lamarinsa kuma yana ga Allah maɗaukakin sarki to wanda ya gina masallaci da dukiyar riba mutane ke sallah ciki da sauransu yaya hukuncin sallarsu sallarsu ta yi daidai sallarsu ta karbu kuma ba za a rushe wannan masallacin ba za a ci gaba da ibada da ayyuka a cikin wannan masallaci din illa iyaka shi ne shi ba shi da ladan komai a gurin Allah madaukakin sarki ko ya gina makarantu ko kuma ya kai wasu aikin hajji waɗanda aka kai suka yi aikin haji hajjin su aikin hajjin su yayi suna da lada a gurin Allah amma wanda ya kai su ba shi da komai a gurin Allah madaukakin sarki to yanzu in na fahimci wane yana cin dukiya ta riba sai ya bani zan karɓa ko ba zan karɓa ba wani dukiyarsa ta ribaki sai ya bani shin zan karɓa ko ba zan karɓa ba in ka tabbata wannan dukiya ta sa ta riba ne haramun ne a gare ka ka karbe ta Allah madaukakin sarki yana cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan a lokacin da kake mika hannu ka karɓi wannan dukiya tasa kake zuwa ka zauna da shi ya yalwata maka ya yi maka wancan ya baka wancan to kana ƙara ingiza shi ne akan aikata wannan aikin ai ba ni ɗaya bane haka zai riƙa faɗi a zuciyarsa ai ba shi ɗaya ke goron kuɗin ba na riba ai da wane da wane ma da wane da wane ma to kaga yanda Allah maɗaukakin sarki bai yadda duk wani abu wanda za a yi da sunan neman yardansa a yi shi da haram ba in aka yi shi da haram Allah madaukakin sarki baya karban wannan abudin Allah madaukakin sarki ya ce wa man adad wanda kuma ya koma bayan ya daina kuma sai ya koma fa ulaika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta duk ƙararrayen da ake cewa masu cin dukiyar riba ulaika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta a galibi in ka ji a qur'ani an ce ulaika ashabun nar kafirai aka ambata to amma nan masu cin dukiyar riba aka ambata sai aka ce ula'ika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta wani lokaci Allah maɗaukakin sarki yakan yi kara sai ce ma'awahun jahannam wani lokaci ya ce sai launa sa'ira amma nan saboda ka gane babu kara a wannan babin aka kira wuta kai tsaye ina fata an fahimta fa ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun za su dawwama a cikin ta Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat ubangiji ta'ala yana ainihin rushe dukiya ta riba wa yurbi sadaqat kuma ya raya ainihin sadaka da bayi ke yi wannan magana ta yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana ainihin rushe ainihin dukiya ta riba jama'a akwai mai canza wannan maganar Allah yana magana biyu ya yace ma yubaddalul qawlu ladayya ba a canza min magana in Allah maɗaukacin sarki ya faɗi magana guda ɗaya da Allah ya canza wannan maganar gara a yi hasarar samai da kasai gaba ɗaya su zubo su zama babu la zawalul kauni ahwanu inda lahi min an yubaddila qawlahu a ce sammai da ƙasai da halittu gaba ɗaya da ƙasa su gushe a ce babu su wannan shi fi sauki awa Allah madaukakin sarki da a ce ya canza maganarsa to cewa ya Allahu riba yana rushe dukiya ta riba da waɗanne hujjoji da waɗanne dalilai da waɗanne dabaru za ka juya riba saboda ta zama maka halal da wace fatawa da waɗanne hadisai malamai suke ba da fatawa don su juya wa iyayen gidansu magana ta riba saboda su ma ana ba su daga ciki da wani aya za ka yi wannan da wani hadisi za ka yi wannan wace dabara kake da ita da kana ganin ainihin riba hakikanin riba kai kokarin wai za ka karkatar wa mutane da wannan abun saboda ya zama na halal bayan Allah ya riga ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaka. wannan ƙunƙubar mai dukiyar riba tun a nan duniya kenan wallahi babu wani bawa da zai tara dukiya ta riba face tun kan ya mutu sai Allah ya rusa dukiyar kuma Allah ba zai dawo mishi da ita ba ya ninke masa basirarsa da tunaninsa ya sha wahala na duniya sakamakon riba mai hankali shine wanda yake ganowa tun da wuri ya dina amma wanda bai damu ba inda zai samu wannan damar to fa biha wa ni'mat Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya ce wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim ubangiji ta'ala baya son duk wani mai aiki na kafirci asim mai aikata aikin laifi na'am innal ladina amanu wa 'amilu salihati wa aqamu salata wa atu zakata lahum لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها ce in innal ladina amanu hakika waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata ayyuka na gari wa aqamus salata suka tsira salloli wa atawuz zakka suka da zakka lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su cikakku a gurin ubangijin su wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a tare da su idan aka zo daukar ransu wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki da damuwa na barin duniya ba wato jama'a nutsuwa da kwanciyar hankali da hutun rai mutum yana samun shi ne a lokacin da ya bi dokar Allah tashin hankali da firgici da kunci da damuwa mutum na haduwa da shi ne a lokacin da ya ketare wa dokokin Allah madaukakin sarki Allah ya ce allazina amanu innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka suka aikata aiki nagari suka zama mutanen kirki a babi na kiyamul laili ba a bar su a baya ba a babi na karatun alkur'ani ba a bar su baya ba babi na yi wa iyaye biyayya ba a bar su a baya ba a babi na ainihin mu'amala ta gaskiya ba a bar su a baya ba suna kan zauna su ambaci Allah madaukakin sarki amanu wa amilus salihati a duk lokacin da kaga amanu wa amilus salihati wannan ke bayyana maka aqida ta ahlus sunna wal jama'a na cewa al-imanu qawlun wa amal imani zaka furta ne da baki kuma ka yi shi a aikace ma'a tiqadin jinan ka kudurce shi a cikin zuciya sabanin waɗanda suke ganin ai in ka kudurce imani kamar murji'a in dai akwai imani a zuciyarka to shi kenan ko baka yi sallah ba ko baka yi kaza ba ba dai ka yarda Allah shi kadai ya kamata a bautawa ba to ka je aljanna wannan aqida ta murji'a kenan khawarij kuma su suna ganin in dai ka yi aikin laifi duk sallanka duk azuminka duk kiyamul lailinka in dai ka yi aikin laifi to ka zama kafiri kuma na fata an fahimta to kaga a wannan aqida ta ahlus sunna wal jama'a shine in kai imani ka kudurce a zuciyanka to ka furta shi kuma ka yi shi a aikace a maganganunka a ga alamu na imani na tabbatuwa ciki a ayyukanka ayyuka na gari su kake yi a zuciyarka ka kudurce wannan imani din to kai ne cikakken mumini kai ne cikakken musulmi wanda yake kan aqida ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata suka tsira sallah as-sala anan an kawo shi a lafazi na mufradi as-sala amma abin nufi as-salawat domin alif da lam da ke cikin as-sala min jins na jinsin salloli guda biyar lil istiqrar ay as-salawat salloli da aka wajabta wa mutum iqamatu salat sai da sallah kuma shine yin sallar da cikin sharuɗan sallar da rukunin sallar da sunnonin da ke cikin sallar da sanya ainihin duk wani abu da yake wajibi a sallar mutum ya tabbata ya yi su na cikin rukunai da kuma samar da nutsuwa a cikin sallah lokacin da yake yi wa wa zakata saka ba da zakka galibi a cikin alkur'ani ba a rabe ainihin sallah da zakka shi yasa sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ya ce na rantse da ubangiji na da sanne sai na yaki duk wanda ya rabe tsakanin zakka da kuma sallah domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu to sai ya kasance wasu daga cikin musulmi suka ce to ai tunda annabi ya riga ya rasu dama shine mai karban zakka da haka ba za mu sake ba wani zakka ba kuma to sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda yace law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har a lokacin nan sayyidina Umar ya zo ya samu Abubakar yake cewa to tunda mutanen nan sun kibada zakar su saboda ba annabi bane ke raye da zai karba ya ababakar a bar mana kawai har wasu daga cikin sahabbai sun fara gamsuwa to a daina karban zakka kawai sai dana abubakar ya jajirce ya ce wallahi daidai da igiya da ake ɗaura raƙumi da shi in suka hana ni wallahi sai na yaƙi su har abu huraira yake cewa bayan mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallama mun kusa faɗawa a cikin wani hali na raunin imani da mun bar abubuwa da yawa na musulunci ba dan Allah ya rayu mana da abubakar a lokacin ba duk abin da suka yi suka ci da shi abubakar shi ya tsaya tsayin daka sun ce ainihin usama bin zaid da annabi ya tsora shi a matsayin kwamanda za a fita yaki suka ce a dawo wannan yakin a daina a ainihin warware tafiya yakin nan suka ce a ainihin karɓe kwamanda daga hannunsa batun tafiya yaƙi tun da annabi ya mutu ai shi kenan kuma babu batun yaƙi abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya ce wallahi 'yan wai kuna tsoron zafin da babu annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ba za a fita yaƙi ba kai ya fi man alkhairi a ce maƙiya su shigo nan garin madina su karkashe musulmi su ci mutunci ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shi ya fi sauƙi sama da a ce mun mai da sojojin da annabi ya ce su je yaƙi yace da za a yi girman laifi babu wanda ya fi ka bari a shigo har cikin garin madina a cikin mutuncin matan annabi to girman laifin haka bai kai ka dawo da rundunar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika su je yaƙi ba dan haka yace kuma batun wai usamu shekarunsa sha da ne annabi yace ya je komandin din sojoji a matsayinsa na wanda annabi ya dora shi a komanda babu abun da zai sa in sauke shi inda ya usama yace usama je ka kamar yadda annabi yace ai abubuwa da dama suka yi ta faruwa a wannan lokaci din sahabbai gaba ɗaya duk sun yi rauni sai da aka dawo hayyaci suka ce wallahi ba dan abubakar ba da mun halaka ina fata an fahimta to ainihin ko da yaushe Allah madaukakin sarki yana hada zakka da sallah wanda zai yi salloli biyar a lokutan su da komai amma baya ko da dukiyar zakkar dukiyarsa mai amfanin sallarsa ba shi da amfani sallarsa ba shi da amfanin komai a gare shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa duk wanda ke hana dukiya ta riba a dukiyarsa ta zakka duk wanda ke kin fidda dukiyarsa ta zakka wannan dukiyar za ta zo ta same shi ta zama macizai ta same shi tun a makwancinsa ta rika cewa ni ne dukiyarka da kai fidda ni ta azabtar da shi a ainihin barzahu ta azabtar da shi a kabarinsa sannan kuma ranar alkiyama zai zo da wannan dukiyar tamkar maciji a nan na a wuyansa suna taransa suna cutar da shi wannan duka na daga cikin ukuba ta wanda yake baya cire dukiya zakka ta dukiyarsa sannan Allah madaukakin sarki ya daukar makansa alkawari duk wanda baya cire dukiyar zakka to in ya kai wani mataki ita zakkar za ta cire kanta kuma in ta tashi cire kanta za ka ga abin mamaki daga Allah madaukakin sarki ajaibu qudratillah ta inda baka zata ba ga sabo ubangiji ta Allah zai cire kayansa kuma abin da zai baka mamaki ga waɗanda suke kin cire dukiya su ki cire zakka ta dukiyarsu wato duk abin da ka mallaka na farko aka ce sai in wannan dukiyar shekara ta zagayo mata kana juya ta dan Allah wannan uzuri ne ko ba uzuri ba sannan bayan shekara ta zagayo sai in wannan dukiyar ta kai misali. wannan ma uzuri ne ko ba uzuri ba sannan in dukiyar ta kai nisabi cewa aka yi ka kasa arba'in ka ba da ɗaya duk talatin da tara ɗin aka ce duka ya zama naka to amma mutane ba sa iyawa saboda raunin imanin su saboda ba su san haɗarin da ke cikin haka ba to Allah ya ce waɗanda suka tsaye da sallah suka ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim ladan su na nan gurin ubangijinsu wala khawfun alaihim ba sa tsoron komai saboda sun da za su sauke haƙƙi da Allah ya dora musu wala hum yahzanuna kuma ba za su shiga cikin damuwa ba ranar alkiyama game da abinda ainihin halin da mutane za su tsinci kawo kansu ciki Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani taqullaha ku ji tsoron Allah wa daru ma baqiya min riba ku bar sauran abin da ya rage na dukiyar riba bayan kun tuba ku dena in kuntum mu'minina in ku har da gaske ne kun kasance mu'minai idan da gaske ne kana da imani to bayan ka tuba daga aikata aikin riba alhali dama ka sani cewa dukiyar riba haramun ne sai ka tuba to sauran abin da ya rage na riba ɗin ka bashi in dai da gaske ne ka yi imani Allah ya ce fa in lam taf'alu in kuka ki dainawa fa'zanu bi harbi min Allah to ana yi muku shelan yaki daga Allah madaukakin sarki zai yaƙe ku zai ainihin karayar da arzikin ku ya jefo muku da musibu da bala'ai shi yasa wallahi duk wanda ya ci dukiyar riba yayi tatil Allah yana rage masa tunaninsa da hankalinsa sai ka ga tasarrufinsa ba irin ta masu hankali ba tasarrufinsa gaba daya to wanda aka ce la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mas ta yaya tun a nan duniya ba za a jirkice masa tunaninsa ba zai zama ba shi da lissafi a lamarinsa Allah madaukakin sarki yace idan ba ku hanu ba fa azanu li harbin min Allah idan ba ku daina ba ana yi muku shelar yaƙi daga Allah maɗaukakin sarki wa rasulu wa rasulihi da manzonsa wa in tubtum in kuka mutu kuma falakum ru'usu amwalikum to uwar kuɗinku uwayen dukiyoyinku suna nan mallakan ku ne ba a ce ku zub da su ba la tazlimuna wa la tuzlamun ba za a zalunce ba za ba za ainihin ku zalunci wani ba ba a yadda ku zalunci wani ba wa la tuzlamuna kuma ba za a zalunce ku ba in ji Allah za mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa sa abinda muka faɗa ba sa kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk